Tsaka mai wuya. 'yan majalisar dokokin na kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikinta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannensu masu darja ta biyu kuma suna ƙarƙashin kulawar sarkin kano abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu da ya to da shekara ɗari da ya ta wuce Jama'a barkanku da wannan lokaci barkan mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Gwamnatin jihar Kano ba ta karkare gama da cece kucin da ke tare da magana samun sarakuna guda biyu a cikin kanan ba. Sai gashi kuma a cikin makon da ya gabata ranar Talata da ta wuce majalisar dokokin jihar ta Kano din ta kara ɗanɗanon wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da ƙarin wasu masarautu guda uku na rano da gaya da ƙaraye. a ƙarƙashin sarkin Kano. 'Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikinta aka ƙirƙiro da masarautun gaya da ƙaraye da rano kowannensu masu daraja ta biyu kuma suna ƙarƙashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello butubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar ya yi ƙarin bayani. Saboda tarihi da muke na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu wasu manyan mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba ɗaya ba wanda ya kawo hikimar cewa to mu ɗauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin rano sarkin Gada, sarkin ƙara wacce to ya kamata a sama musu matsayi su zama masu daraja ta biyu don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka taho za su fara zama su tuna sannan su ga kuma za su ba gwamnati shawara. Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari. A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su domin su ba kama su aka yi da yaƙi ba a tarihi aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da kano ta yi ya sa suka danka kansa a hannun kan da lura da su saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya to fiye da shekara ɗari biyar da ya ta wuce Gabanin rushe su a watan Mayin da ya gabata masarautar gai da ƙaraye da rano na da kimanin ƙananan hukumomi goma a su amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da ƙananan hukumomi uku kowacensu yayin da masarautar ƙaraye ke da guda biyu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano, inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannensu ke tafiyar da harkokin mulki a fadasa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaishe ka Mahmud, Ito yaya kirkiro waɗannan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu waɗannan sarakuna guda biyu a Kano? sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta ɗauka shine sarkin kano da wanda gwamnatin jihar kano ta ɗauka shine sarkin Kano? za mu taɓa wannan batu a cikin shirin yau a muhawarar da ake yi tsakanin dr sa'idu ahmad dukawa malami a jami'ar bayero ko masanin tarihi da kuma wani basarake na bauchi wato barayan bauchi alhaji sanusi babbar taku ga jagoran tattaunawa ɗin tasu Nasiru Adamu da Hikaya. Ba sauraro ana tare da shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin Najeriya. Muna tare da Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko wanda babban hakimi ne a masarautar Bauchi kazalika shi ke shaida Eh, lokacin da za a nada sabon sarki shi yake kula da masu zaɓe yara naɗa sarkin sai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa wanda malami ne a jami'ar Bayero ta Kano kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin Islama. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan. Eh, a kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne eh, shi eh, sarki alhaji aminu ado bayero da kuma sarki sunusi lamido sunusi da wannan gwamnatin ta abba kabir yusuf ta dawo da shi shin wane ne daidai ne a wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mutanen biyu gwamnati ce ko kuma bangaren sarauta ne <laughs> wannan tambayar taka tana da wahalar amsawa kai tsaye abin dai da ike mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani shine a lokacin gwamnati da ta shuɗe ta abdullahi umar ganduje a gwamnati ta tuhumi sarkin kano mai ce muhammadu sanusi na biyu da wasu laifuka ta ce ta same shi da laifin ta cire shi ta naɗa sarki wani sarkin a alhaji amina ado bayero da wannan gwamnatin yanzu mai ce ta abba kabir yusuf ta zo ta ce abinda gwamnatin da ta shuɗe ta yi ba daidai ba ne kuskure ne ko maganganci don haka ta soke dokar da aka yi wacce ta cire sarkin ta naɗa wani don haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka naɗa su tare wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya ƙalubalanci wannan naɗin kuma kotu ta ce a saurara ta yi shari'a a kai a dalilin haka gwamnatin tarayya ta ce to tun da gwamnati ta ce a saurara a tsaya a inda ake inda ake ɗin nan shine amina ado bayero ne sarki saboda haka sai ta dawo da shi ta sa shi a gidan nasarawa don haka <clears throat> idan ka tambaya wane ne sarki sai mu ce a gurin gwamnatin kano a muhammadu sanusi na biyu ne sarki a wurin gwamnatin tarayya a yanzu alhaji aminu ado bayero shine sarki har izuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta shi a san wane sarki ne guda ɗaya a kano wannan ita ce fahimtata tasiru duka bari a gurguje mu ji barayin bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki wato a turanci da ake kira kingmakers Eh, ka kawo eh. sakamako ga gwamna sanar da sabon sarki a cikin waɗannan eh. ɓangarori biyu kai bari ma mu ce wa ne yanzu ko a irin wajen ku wane ne sarkin kano ne to game da ya faɗa duk haka ake domin dalili ai ana shari'a kuma an je kotun gwamnatin tarayya kuma an je kotun gwamnatin jiha sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa aminu shi ne sarki amma gwamnatin jihar kano ta shiga kotu a nan jihar kano saboda haka ita ma ana sauraron nata a yanzu wanda yake sarki kan ai aminu shi ne sarki amma sai mu jira mu ji kuma abin da gwamnatin kotun jihar kano za ta ce watakila tana da wani abin da eh, watakila ba ɗaya ke da na gwamnatin tarayya ba amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai aminu shi ne sarki kuma a kan shi ne sarkin sai dai menene tunda sun yi afil ko kuma suna wani kotu ba za a ce ma afil ba tunda ba afil kot ba ne kotun kusan matsayinsu ɗaya ne amma an shiga kusan ƙaran ne kusan lokaci guda sai mu jira mu ga su kuma me za su ce To bara in haka ne a takaice a matsayinku na masu rike da masarautu ko in ce sarautun gargajiya a tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano wane ne mai laifi ne wane ne ya fi daukar eh, wasu matakai da ba su dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi ba. A gona akwai rashin ah, tarbiyya gaba da hidimar da kuma rashin mutuntawa domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin magana abin da ya shafi sarakunan daga nan abubuwan suka eh, lalace eh, amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba a'a interest nasa shine zaman lafiya a kasarsa amma da yake siyasa ya shiga ciki shi yasa kake ga ake ganin a ah, gwamnan kano ah, yana da laifi ko bai da laifi a siyasa ce ta shiga wanda kuma muna fatan su ajiye maganar siyasa su dubi girman shugaban sarakunan nan su dubi matsayinsu a musulunce kamar yadda muka faɗa musulunci shi ya kafa su. Barayin Bauchi kafin ka da wannan shawarar zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin eh, jihar Bauchi da masarautar Bauchi. Eh, idan da a Kano hmm. kake a irin wannan yanayi wanda shawari zaka ba wa gwamna a takaice. shawarar da na gwamna shi shine da Allah abin da ya kawo gwamna ya zo ya yi abin da ya kawo shi ya gama da ya ajiye magana maganan sarauta don ce zai ci gaba da maganar sarauta watakila gwamnatin san ba ya tafi yadda yake so ba yake na, sannan ya yi wasa rigima an ta tashi ta yi muni a cikin Kano wanda zai so ma zama biktin watakila ba daya daga cikin sarakunan ba ne shi mai yiwuwa gwamna shine zai zama biktin na farko tunda gwamnatin tarayya tana iya daukan duk wani mataki a lokacin da ta ga ba za a samu tsaro a wani sashe na najeriya ba saboda haka inda zan ba shi shawara shine ya manta da maganan menene wani sarki ne yake kan kujera wane ne aiki da wanda ya same shi ya kuma domin muka mu masu laifi ne duk dan adam da kake gani yana da laifi watakila sarki sanusi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi ya musu laifi wa wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta ta shugabanci a kano to a hakuri ake yi don a zauna lafiya mu kanmu da ka gani dan adam allah hakuri ke da mu saboda haka ni a gona da inda zan ba da shawara wa gwamna shine yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi don ni na san shi eh, mutum ne mai yaro ne mai ba ce yaro ba gwamna ne da na san je na girme shi amma yana da tarbiyya yana da son mutane kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna ai da shi aka taimaka wajen gina kano saboda haka ba zai so abin da zai kawo kano ta da lalacewa ba sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya a kano da ci gaban kano amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna matsayin da bai zaman zai kai ba allah ya kai shi yau shine gwamna a jihar kano kuma yau kowane sarki ne ma yana ƙarƙashinsa ne saboda haka da sai ya gode wa Allah ya yi haƙuri ya kau da kai akan maganar sarauta a ci gaba da mulki shi ma ya ci gaba da nasa in ba dai an samu aminu wato sarki aminu da wani laifi ba ne kamar yadda aka ce sanusi an same shi da laifin rashin biyayya wa sarki. To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah kamar rana wata yau mu dawo mu ci gaba. Muna godiya ga su baƙin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya tattauna mana da su. Ku Huta lafiya ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington.